malami ya yi da yake a hukumance ne ga tambarar rabita nan a sama bismillahir rahmanir rahim ya ce a mamlakatul arabiyyaci saudiya الرئاسة eh, wal ifta ga shi nan malamin wannan ofis ɗin nashi to su ne suka fitar da wannan abin da za mu karanta a tattakaici rubutun ya yi man ƙananan matuƙa da gaske ce alhamdulillahi wahada godiya ta tabbata ga allah shi ɗai tilo wanda ba wanda ake mai irin wannan godiya in ba shi ba wassalatu wassalamu ala malla nabiya ba'ada tsira da amincin allah su tabbata ga wanda babu wani annabi a bayan shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda ya zo da awan wata risala saƙo daga allah in dai ba ta annabi ba ne kowane ne ƙarya yake mun gano wannan a hadisi annabi ya ce a bayan shi za a samu annabawa na ƙarya da za su bayyana kafin ɓullowan tashin alkiyama za su ta zuwa suna runtan wannan kujera mai tsada to annabi ya riga ya an karan da musu allah maɗaukin sarki ya kiyaye to tsira da amincin allah su tabbata gare shi wanda babu annabi a bayan shi babban malam sheikh عبد العزيز بن عبد الله muhammad محمد sheikh الشيخ faƙaɗi ɗala'atu ala kitabi almausum bi kalbin salimin yace haƙiƙa na tsinkayi littafin nan da aka raɗa ma suna alƙalbu salim fatihi na marubuciyar shi mai suna fadilatul ukhti adda'iya 'yar uwa mai falala mai albarka kuma mai da'awa su waɗannan mata ƙoƙari ake a rika zabarar da su su nemi ilimi ana encouraging nasu ƙalubalenku ya ayi hannisa yanzu ga baiwar allah ta yi rubutun da sai da ra'isul am ya sa hannu a kai kuma yake faɗin mai da'awa ce albindari binti muhammad al-ajlan allah faduhu kitaban kayyiman ya ce lallai ta rubuta nagartaccen littafin da alajad fihi mawdu'an muhimman da ta kawo magani da ya warkar da cutan da ke damun al'umma wanda yake da matukan muhimmancin da yahtajun nasu ilaihi khasa ma'a kasratil fitan ya ce layayin da mutane suke da matukan bukatuwa zuwa ga irin wannan littafin da ire-iren waɗannan bayanan da irin magungunan da ta zo ta yi bayanin yadda za a magance ababen da yake zama barazana ga mutane mala ya ce sakamakon yawan fitintunu wal abubuwa masu rudi da ke zamar da ƙafafun da yawa daga cikin samari da 'yan mata fi haza zaman musamman a wannan zamanin mala yake cewa wa bu'udun nasi an ta'alluqi billahi wa tawakkulu alaihi da kuma irin yadda mutane suka nisanci ɗafan faɗe ma a ɗafe ma allah maɗaukakin sarki wannan ɗafe